Karfe biyar da minti talatin a nan ya yamai sashen hausa na studio Kalangu su gabatar da labarai masu raro Asuma na shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. a cikin shirin za ku cewa a yau ne aka buɗe taron koli na ƙungiyar ƙasa wata tarayyar afirka a birnin addis abeba na ƙasar ethiopia za ku ji mu dauke da ra'ayin shugaban majalisar makiyayan arewacin tilibiri dangane da matakin wato kasashen kungiyar lifta na kafa rundunar kasa da kasa a game da batun wato sakin wannan garkuwa da su na Ariva a garin Arlita za mu ji bayani a game da wato dangance da haka tare da wani masani akan a wannan fanni. sai kuma shirinmu na musamman in za ku ji mu dauke da bayani a game da shirin zaɓe na kungiyar jagorancin wato jagorancin kwamitin jagorancin kungiyar ɗalibai ta jami'ar abdu mummuni Tumar ga labarin ɗaya bayan ɗaya. Shugaban ƙasa Isufu Muhammadu na halartar taron koli na ƙungiyar tarayyar Afirka wato karo na 28 da aka soma yau a Addis Abeba babban birnin ƙasar Habasha wato Ethiopia. Taron zame da hankali ne akan maganar karuwar al'umma da matasa. Shugabannin ƙasashe da na gwamnatocin ƙasashe wato 54 na ƙungiyar tarayyar Afirka na halartar wannan taro. mutane Muhammadu na ɗauke da sauran bayani a cikin wannan rahoto. Buɗe zaman taron da ya wakana a yau kafin sa a shugabannin ƙasashen talatin mambobin wannan ƙungiya ta haɗin kan kasashen Afirka sun gudanar da wani zaman taron sirri a tsakanin su inda suka tattauna akan abubuwa da dama. A wajen wannan zaman taro dai da za su kwashe kwanaki biyu za su tattauna ne akan zaben sabbin shugabannin kwamitin zartarwa. in takara biyar ne dai za su fafata wanda ɗaya zai maye gurbin. Shugabannin ƙasashen za su tattauna akan dawo komowar ƙasar Morocco a cikin ƙungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka bayan shekaru talatin da suka ƙauracewa wannan ƙungiyar, kuma za su tattauna a kan sha'anin tsaro a yankin musamman ma matsalar tsaro a Libya, Mali, Somalia da kuma Najeriya. Tuni dai shugaba Alfa Conde an naɗa shi shugaban ƙungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka da ya maye gurbin Idris Debi mai barin gado, kuma za a naɗa shugabannin kwamitin zartarwa su takwas a wajen wannan taro. A gaida Muntari Muhammadu, to an dasa ministan harkokin waje na kasar Chadi Musa Faki a matsayin shugaban hukumar kungiyar tarayyar Afirka inda canji wato 'yar kasar Afirka ta kudu in Inko Sazana Dlamini Zuma. A game da batun sakin wasu mutane da aka yi garkuwa da su a Arlit ta hanyar bada diya wani binciken shirin mai suna Envoy Special da aka wallafa a makon da ya gabata ya nuna cewa an yi amfani da kudade wajen sakin mutanen kuma hakan ya haifar da rikici tsakanin kungiyoyi da dama inda kowa ke bukatar a bashi nashi kaso ko saboda mai kuɗi ke da muhimmanci sosai haka tambayar kenan da muktar rumur wato da ke ƙasar brussels ya bada amsarta Kuɗi suna taka muhimmiyar rawa suna da matuƙar muhimmancin gaske a cikin wannan lamari, saboda ana magana ne a kan yaƙar 'yan ta'adda tsakanin duka abin da yake faruwa dangance da barakar siyasa, musamman ma a yankin Sahel, tsakanin ƙasar Faransa wacce ta reni ƙasashen Sahel. Abin da ya kamata a gane idan aka bi kuɗi duka maƙudan kuɗaɗen da ake zubawa daga shekara dubu biyu har zuwa shekara dubu da goma sha bakwai, idan aka harhaɗa su ana kai su ne kai tsaye zuwa ga shugaban kungiyar Ansaruddin wanda ya kasance mai shiga tsakani kafin ya birkida ya zama dan ta'adda wanda ake neman ruwa a shallo. Abin da ya kamata a duba daga nan ne wannan al'amari na garkuwa da jama'a ya zama wata babbar sana'a ga jama'a wadda ake samun ma'aikatun leƙon asiri a ciki da dama. a makon da ya gabata ne shugabannin kasashe na kungiyar lifta ko gurma wato suka yanke shawarar kafa wata rundunar kasa da kasa domin tabbatar da tsaro musamman yaƙi da ta'addanci a yankin lifta ko gurma din kuma ne muhimmancin wannan runduna tana tanani fude ahmed ya tattauna da abubakar gyallo shugaban majalisar makiyaya arewacin jihar deliberi mun ji wannan maganganun wadda suka ce za su kai sojawa bisa iyaka mu Nijar Mali da Burkina to lalle akwai matsaloli tunda yau kun ga yaki ake nan gai kuma yaki wannan dole ne sai iko sun dauki matakai to matakan da suka diba su suka ce za su kai sojawa to alhali mu a wajen mu ba sojawan ne an magani in kaga akwai matsala kai bincike ga ne matsala komai yana da tushe kenan tushe wani in ba ku same shi ba harkan soja saro soja ku kai soja bai magance abin masalan yau in kun diba a cikin sahel abun ga eh, gurmacin zuwa sahel masalan al'umma ne kabiloli ne suna da masala tsakanin su da tsakanin su da gwamnati tun lokacin ga masalolin ba zo ba mu kullum muna magana muna cewa zone a kula da su A ranar Juma'a da ta gabata ne shugaban kasar Amurka Donald Trump ya sa hannu akan kudirin haramtawa 'yan asalin wasu kasashe zuwa kasar ta Amurka. Kasashen kuma sun hada da Libi, Sudan da kuma Somali. wani matakin kuwa har na da watanni uku. Metar Bashir Hamadu da ke neman ilmi a fannin dokokin ƙasa da kasa a jami'ar Toulon ta ƙasar Faransa ya bayyana cewa wannan mataki yana tattare da sakamako mai nauyi kuma ya saba wa doka. Ya bayyana wannan a hirashi ta wayar tarho da Muktar Hamadu. A cikin kundin dokokin ƙasar Amurka akwai wata ayar doka da take ƙayyade tare da saka ido irin yadda shugaban ƙasa yake gudanar da mulkinsa sannan kuma wani irin mulki ne yake yi. Matakai da dama dai da aka ɗauka tun a shekarun baya wanda magana ce akan baƙin haure saboda a wani lokaci ana nuna masu bambanci tsakaninsu ko a nuna masu launin fata ko kuma addini. A lokacin baya sha'anin matsalar bakin haure ana tsatsara su ne a ƙasa-ƙasa, don haka matakin da suka ɗauka tun shekarun baya shine yake kula da wannan al'amari. Don haka a yau ba ma iya cewa bambanci ne da ake nuna a'a magana ce ta addini ya kawo haka. Euh, Gwamnatin Nijar ta yi tsokaci dangane da jayayyar da ke tsakaninta da wani kamfanin Africard, sakatare general na gwamnatin wato Gandu Zakara ta hanyar wani taron manema labarai da ya kira ran Asabar da ta gabata ya kawo bayani akan batutuwa guda shida dangane da wannan al'amari. Gungun Muhammad Dantani ya tuntuɓi Saidu Jibril ɗan jarida mai zaman kansa da ke nazarin abubuwan al'amuran yau da kullum a game da wannan batu. c'est tout à fait regrettable que un état Abu ne wanda bai dace ba ya kamata a ce kasar Nijar tana iya karo da duka irin waɗannan al'amura da ke wakana saboda ba wani sabon al'amari ne a gare su ba kenan idan aka duba gwamnatin Nijar mataki ne ta ɗauka karan kanta ba tare da ta yi shawara da kowa ba kuma mafi yawan al'amuran kwangila akwai hanyoyi daban-daban da ake bi to waɗannan hanyoyi ne ba su bi ba saboda haka a cikin tsanaki ne ya kamata a yi nazari a gani dawa dawa ne yake da hannu a cikin wannan al'amari. A cikin daren Asabar 28 zuwa wayewar Lahadi 29 ga watan na Janairu, jami'an 'yan sanda sun kama wasu ɗalibai su 184 da ke wasa a wani wurin shakatawa. wato a garin agadas alkali mai shigar da kara da sunan gwamnati na kotun ta ne ya umarci a kama su alkalin amadu musa zaki ya bayyana dalilan hakan a hirashi da wakilinmu musa mamman kamar da kuka kuna gani cikin gari yanzu kwanakin baya sai sata sai abin da babu kyau kuna gani butik suna kashe saguna suna dauki motuna har da ma motan gwamnati ana dauka kenan mu ba za mu saya dole mu kuma sai mu shiga cikin gari mu gani menene ana ana yi to mun je wurare da yawa mun iska yara kanana mun iska mutane wanda da ka gane su kasan wannan mutane ba mutane mutanen kirki ba kenan su ne muka kwaso kuma mun kai su komsariya wannan gami za a yi maka amanda a baka takarda ka ta yi in ba mu yi shi ba Allah zai tambaye mu kenan dole duk wanda ya gani wurin da akwai mutane wanda ba a yarda da su ba su zo su gaya mu mu tahe da kanmu mu gani Dangane da al'amarin yaƙi da cin hanci da rashawa a Nijar, hukumar 'yan sandar farin kaya ta Yamai ta kaddamar da waɗansu kame-kame na mayan jama'an ƙasa da 'yan kasuwa da ke da hannu wajen salwantar dukiyar ƙasa. Sakatare janar na ƙungiyar INLC mai yaƙi da cin hanci da rashawa a Nijar, Maman Wada, ya bayyana cewa hakan na ba da ƙwarin gwiwar cewa za a yi yaƙi da wani al'amari da gaske a Nijar. Ina tunanin abin da ya kamata a yi kenan tun daga farin. Ya kamata 'yan Nijar su gani a ƙasa. Abin nufi duka wanda ya tsinci kansa a cikin sha'anin handama da cin hanci da rashawa shari'a da gurfanar da shi. Muna da doka wacce ta bayyana cewa alkali kaɗai ne ya dace ya gurfanar da mai laifi. To ya kamata mu yarda da haka. Kar a sanya son rai ko kuma bambanci. A'a, idan mutum ya yi ribar ciki da dukiyar ƙasa, to a hukunta shi. Sha'anin cin hanci da rashawa ya zama babban al'amari, ya kamata a yaƙe shi, kuma lamari ne da ya shafi kowa da kowa. Muna ci gaba da yaƙar shi, sannan kuma jama'ar da suke tasowa ya kamata su ci gaba da haka. Idan ba haka ba, yanayin rayuwar jama'a ba zai sake ba. Ƙungiyar malaman makarantar 'yan kwantaraki na dindindin Sinasef ta bakin shugabanta ta zargi wasu mayan jama'ai na ofishin ministan ƙananan makarantu da yi musu bita da kulle bayan da wato aka umarci a cire wasu kuɗaɗe kan albashin wasu malaman makaranta a dalilin yajin aiki. Halidu shi ne sakatare general na ƙungiyar Sinasef ya kuma yi muna ƙarin bayani kamar haka. a karshen watan na januwari mun ga da cewa mambobin kungiyoyin mu an kire musu albashi daga jika hamsin zuwa jika satin da biyar biskan albashinsu mun ka yi bincike mun ka ga da cewa director na resource human na minister na kananan makarantu shine ya kai a list in mambobin ƙungiyarmu mu na sinasab inda yake a kire su biskan wannan albashin nan abin da nake so mutane su gane shine mu in dai an ke an yi wannan kire ne biskan yajin aiki da mun kai wallahi mu bai shahe mu ba kuma wannan ba ba matsala bane a wajen mu amma abin da mun kake ba za mu yarda da shi ba kuma mun so mutane su gane da cewa bambancin da ake nan gai kuma da wannan bakin cikin da suke nan ga sa gaba biskan kungiyar mu ba komai bane kawai mutane ne da busu da amana kuma aikin nan nasu busu nan ga yin shi yanda ya kamata ai in biskan eh, yajin aiki ne ai kun san da cewa ba sinasaf kadai ne yayi yajin aiki ba a kasar mu Niger ai akwai kungiyoyi da dama daraktan kula da ma'aikata na ofishin ministan kananan makarantu a hima da muka tuntuɓa ya bayyana cewa kuraren da aka yanke ko kuma aka cire sun shafi watan oktoba ne kawai inda kuma kungiyar sinasab ce kawai ta yi yajin aiki a cikin wannan wata yanzu kuma sai fagen wasanni a wasannin da raye na kwamfular 'yan ajin farko an yi karawa biyu jiya lahadi inda Union Sportive de la Gendarmerie Nationale ta yi nasara a kan Olympic Football Club da ci biyu da nema. AS Fan da AS Nijalaka sun yi kunan doki da ci ɗaya da ɗai. Za a ci gaba da wasannin a mako mai zuwa. Yanzu kuma sai a dakace mu. Sauraron shirye-shirye Isiruwa Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Istido Kalangu ina so kuma ina yadawa. Yanzu kuma sai shirinmu na musamman shirye-shiryen zaben sabunta kwamitin jagorancin kungiyar ɗaliban jami'ar Abdu Muni mai wato ta ya mai na gudana kamar yadda ya kamata. Yaya ake gudanar da zaben tambayar kenan da Muntari Muhammadu ya yi wa Mamman Nasiru shugaban kwamitin da ke kula da shirye-shiryen zaben ga kuma amsar da ya bashi. To shi zaben jami'a zaɓe ne wanda yana tsare akwai dokoki da a cikin shi. Me ya kashi kashi uku. kashi na farko in aka kare duk kwamitin da ya kare aiki ake zawa a yi tattamana a ga in ya cancanta a yi valide a karɓi aikin da ya yi ko kuma in a yadda shi kashi na biyu Shi shine ake tambaya in akwai wanda suke so su zama shugabannin jami'a su ne suke zawa su aje takardunsu a zo a yi tattamana a tattamana a faɗa musu lafafukan su na baya kokarin da suka yi saboda ɗalibai su gane cikin wannan masu zama da za su ta jaraba na zaɓe a cikin su kowa menene iya yi menene bai iya yi menene girman shi menene kanancin shi a cikin sandikalismo da ake yi in aka kare wannan mu a wurin mu muke zuwa mu leƙa mu gani wannan ɗalibai ke da kwai tax na kungiya su ne suka ba mu wannan dama ta mu leƙa mu gani kandidakin da duka abubuwan da aka faɗa musu in ya cancanta a ɗauke su sai a ɗauke su a ba su kuma lokaci wanda za su tahiya su yi propagandi wurin eh, ɗalibai kan ake zuwa zaɓe. To yanzu wannan tattamana da ake yi a faransanci muke cewa assembly general guda uku mun kare su. Abin da ya mana saura sai a leka a gani wannan wanda za su taya jaraba ta zaɓe su hudu in mun yi validansa duka sai mu ba su lokaci na eh, na propaganda ka ake zuwa zaɓe me zan da aka tsaya gobe ne lokacin mu na ƙarshe mu yi valide candidature ka ake ta zaɓe tumar la masu mu da haka muka karshen shirin damar da labarai na da can yau zan burku da kungu mamman dan tuniya ka muku labarai da harshen zabarmanci ai saurare lahiya daga filin zuwa Agades daga Tawo zuwa Maradi da Zandar ku saurara shirye-shirye Studio Kalangu tare da rediyon ku. Studio Kalangu, tafiyar yanayin Nijar.